the information you pass here will be disseminated downwards. We have the townships, we have the districts, we have the villages, the, and the waters. masu ruwa da tsaki kenan yayin taron faɗakarwa da aka shirya a tsaunin mambila da zimmar faɗakar da al'umman yankin game da hatsarin da ke akwai a wannan aiki na madatsar ruwan mambila da za a soma. During the construction phase also, the proliferation of dangerous reptiles and other wildlife during the drilling and brewing. A dai wajen wannan taro, an faɗakar da al'umman yankin ne na irin fa'idar da ke akwai kana kuma da irin manyan kayakin aiki da za a zo da su wanda don haka ne ma aka gargaɗe jama'a da suke kulawa a jawabinsa gwamnan jihar taraba ta dare disan isiyaku wanda kwamishinan makamashi honorable wadina garba yau kirce shi ya ce gwamnatin jihar za ta ci gaba da ba da haɗin kai domin ganin an samu nasarar aiwatar da wannan aiki mun zo mu wayar ma mutane kai ne mu gaya musu ga inda dam ɗin yake ga inda dam ɗin yake ga amfanin shi amfanin dam ɗin wanda za mu samu ga irin matsaloli wanda matsaloli wanda za mu iya samuwa ba wai lalle ba ne za mu iya samuwa idan an yi dam ɗin dama ka san duk wani abu da ka yi shi akwai advantage din shi akwai ɗan disadvantage shi so dole ne mu waya musu da kai kuma su sani sannan kuma wannan tsoron da suke ji wanda mutane ana sa musu tsoro a cikin a cikin zuciyarsu game da dam din akan cewa a'a za a yi kaza za a yi kaza ne duka duka za mu samu wayar musu da kai sannan kuma maganan cewa za a zo a kwace musu filin su ne gwamnati za ta kwace musu fili ta bar su kafa a yare duka za mu wa musu da kai shi ma jawabinsa ministan makamashin injiniya salim amman wanda hadi hadiminsa honorable emmanuel bello ya wakilce shi a wannan taro da ya haɗo sarakuna da sauran masu rara tsaki ministan ya kwa zai manufar wannan shiri da ake yi za a je za a kama su sobeyo da sonsu za a biya mutane kudinsu kudin nan da aka kawo aka karba hannunsu duk duk za a biya wannan abin yanzu kudin ma tana kasa da za a biya su so domin haka in ka duba da kyau wannan particular event din ne farin farkon aiki da za a yi so su sarakunan nan da sonsu da su stakeholders su ne su a guna gun mutane su kara waya da su su sanar da wannan wannan project da yake su kara waye su ce to gashi fa yanzu ba kaman da kuma ba an zo ne a yi shi kaman kan ya kamata shi yasa muka ga tun da wannan mutanen suna ji maganin su sarakuna sosai suna ji maganin su dole ne abu da bature suke kira carrying along dole ne mu aikin nan da su da su ah, sauran ah, stakeholders na wannan na state din so shi yasa kaga wannan meeting yau muka da duk sarakuna da muka san Eh, suna tare da mutanen su na ƙasan duka muka kawo su ko ina ta nan eh, especially inda za samu aikin nan inda za kai wannan aiki su suka ka gani yau an dai shafe fiye da shekaru talatin ana batun wannan aiki na madatsar mambila kuma koma da menene fatan talakan jihar taraba shine allah sa aiwatar da wannan aiki ibrahim abdul aziz sashin hausa na murar amurka daga yola a najeriya